Assalamu alaikum yau za mu yi hibiscus horchata so da farko na jika zoben sai na sa a fridge sai shi ma na jika ayar na saka ta a fridge zan mu ta overnight so nan gashi ta yi na wanke ta zan juye ta a ciki shi ma zoben na tace shi sai ki juye shi a ciki sai ki blending until smooth daga nan sai ki kawo abin da ta zaki tace a ciki so amma kin san aya tana da wannan abin kukin tace ta ji ta a ciki to sai kin tace da kyau a ka'ida ba a sa ruwa amma saboda ban da kankara shi yasa na saka ruwan sanyi to zaki sa ruwan sanyi ba da yawa ba ki dinga tacewa gaba daya daga nan sai na saka flavo sai na saka sugar syrup ko gisa sugar syrup ko kisa saka zuma shikenan sai a jujjuya sai a yi serving shell in kina da kankara ki jera ta a cikin flask a cikin cup sannan sai ki zuba shi hibiscus horsatan a ciki in kuma ba ki da kankara kamar ni yadda na sai na um, tashi da ruwan sanyi wannan zai sa da sanyi a jikin shi sai a sha a lokacin na gode